Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na takwas na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna sirrin kasusuwa idan kuna biye da mu sau da kafa muna da na cewa an sace yaron nan dan shekara ɗaya mai suna zakari a gidan iyayensa binta da bello mun ji kuma cewa ɗaya daga cikin masu maganin gargajiya da ke garin basusa mai suna rabe ya ikirarin cewar rauhanansa sun faɗa masa cewar wata mata ce ta kashe zakari don tana son ta yi kuɗi haka kuma an samu riga da abin hannun zakari a kwandon sharan mai maganin gargajiyan nan ladidi a sakamakon haka mutanen garin basusa sun yanke hukuncin cewa ladidi ce ta shirya sace zakari sai dai kuma sakamakon gwajin kwayoyin halitta da aka yi ya nuna cewa hoton 'yan yatsu da kuma gashin da aka samu a jikin kayan zakari ba na ladidi ba ne to na wane ne a shirin da ya gabata mun ji yadda rabe ya yi wa marasa lafiya da yake kula da su alkawarin warkar da su daga kowane irin cuta har ma da cutar aids a wani bikin ba da magani da ya shirya a bakin kogi saboda mamakin wannan kirari da rabe ya yi sai dr usman ya niyyar ya saci jiki ya ga abin da zai aikata to ko zai ci nasara yanzu za mu fara shirin namu na yau mai taken a shinshino daga asibiti inda ladidi da dr usman suke jiran 'yan sanda su zo su tafi da ita kin san wani abu ko ladidi mun yi alkawarin ganawa da rabe kun yi alkawarin ganawa da shi Am yaushe za ka je ka gan shi? Gobe da safe zan je, amma zan je a matsayina na mai neman magani ne. Da kyau Usman, za ka je ko ga yadda yake yin aikinsa. Abubuwan da yake takamar yana yi ba su ne masu maganin gargajiya na gaskiya suke yi ba. To ai hankali ma ba zai yarda ba. Mutum ya dinga ikirarin yana ƙara girman al'aura da shawo kan masoyan da suka ɓata da taimaka mutane wajen cin rehul, kai har ma kuma da warkar da cutar AIDS. Duk na san da haka Usman. inda a ce ni ce na ce zan iya yin haka ai sai rauhanai na su yi fushi da ni don ko babu wani mai maganin gargajiyan da zai iya yin wannan karka so ka ga ɓacin ran waɗanda suka yi imani da ƙaryar da yake musu ab to ai kin ga tambayar dauda ma har sun zo ku tafi sannu kuwa ina kwanan ku tambaya dauda lafiya lau dr suman barka da safiya yawwa sannun ku yawwa ya kamata kawai na rungumi kaddara a wannan harkar ladidi mun karɓo sakamakon gwajin da aka yi kuma sun tabbatar da cewa gashi da kuma alamar yatsan da aka gani a jikin rigar zakari da abin hannunsa ba naki ba ne. To alhamdulillah. To dama ranku ya daɗe ai na faɗa muku cewa ni fa ban yi aikata komai ba. Sai dai ki yi haƙuri da wahalar da kika sha ladidi domin ba yadda za mu yi saboda aikinmu ne ya tsara haka kuma shaida ita ce ta nuna ki. Shi yasa har muka tsire ki amma kuma har yanzu mu fa muna nan akan bincike. ai dama dole a ci gaba da bincike domin kuwa waɗanda suka sace zakara suna nan suna yawon su mun san da haka Dr. Usman yau gashi dai kwana biyar kenan da sace zakari ko kuma gashi gani muke kamar ma ba za mu same shi da ransa ba bayan wani lokaci a wannan rana kawar banta wato fati ta ziyarci rabe kun tuna da ta ko ita ce wadda rabe ya tursasawa ya kwanta da ita lokacin da ta je neman magani duk wada cewa yarinya ce karama kun san fa rabi ya ce mata ya yi hakan ne kawai saboda zai kawar da shaidanin aljanu da suke hana ta cin gaba a harkar kasuwancinta barka da dare rabi fati me kuma ya kawo kinan cikin dare rabi ni ciwo ne yake damuna tun lokacin da ka sanni ya mace duk da wankan tsarkin da kai mana ji a bakin kogi ba zai yiwu ba a'a Ka ga gashi kuma ina jin ciwo idan na je fitsari kuma ba na jin daɗin jikina sai zazzaɓi kawai bari na ji abin da ƙasusuwa za su faɗa min kaga ka manta da waɗannan ƙasusuwan banzan ni kawai ka bani maganin da zai ɗauke min ciwon da nake ji idan ba haka ba kuma zan koma asibiti ye me kika ce kin je asibiti kwarai kuwa bayan da ka tilasta kanka a kaina ba tare da kariya ba na je asibiti don samun kwayar ko ta ɓaci sun yi min gwaji kuma ga alamu ba wata matsala amma kuma sun ce ba za a yi saurin yanke hukunci ko na kamu da wata cuta ba to ai abin da ya faru tsakaninmu na daga cikin hanyar waraka ki daina saka asibiti a ciki amma kuma rabe a'a asibiti dawo da hannun agogo baya za su yi akan irin nasarar da muka samu rabe ni fa ina jin ciwo ni fa ina jin na kamu da ciwon sanyi zancen banza zancen wofi ni ba na ɗauke da cutar komai lafiya kalau nake to dan allah ka bani maganin ciwon da nake ji rabi bari na baki wani magani wadda zai kawar da ciwon na gode Wato dai Rabi ya sake cin nasarar shawo kan fati cewa yana da maganin da zai iya warkar mata da duk matsalolinta. Sai dai kuma da gari ya waye, mai maganin gargajiyar ya yi wani bakon mai neman magani shigo barka da haka rabe barka ka dai ko kai ne usman haka ne ni ne to shigo ciki ina tsammanin zuwanka na yi murna da ganinka ni ma haka rabe na daɗe ina jin labarinka shine na gogari ni ma don ka taimaka min to cire kalmanka. <laughs> to rabe yawwa to wani irin taimako kake nema wato wani kanti na bude a yankinmu shine nake so ya bunƙasa kana da kuɗi eto eh ba sosai ba amma idan harkar ta bunƙasa zan iya biya da ɗan kauri shikenan zan haɗa maka wani magani ka yayyafa a kewayen kantin naka to in ce dai wannan maganin shine wanda ka fici da shi ko ito eh wanda dai ne daidai karfinka amma akwai wanda suka fi inganci sai dai kuma suna da kuɗi zan shirya yadda zan biya ka amma ni mafi inganci nake so saboda na ji an ce kana da haɗin magunguna masu ingancin gaske wannan gaskiya ne idan kana son mutane su dinga zuwa kantinka zan baka wani haɗi mai inganci na musamman sashin jikin ɗan adam wannan zai faranta wa aljani rai za su saka maka da arziki kai rabe kamar me kenan to bari bije mu ce kamar farcen ɗan adam kana ganin farcen zai yi ito zadi a fara amma akwai sauran wasu na daban na musamman a jerin sassan dan adam ɗin kake nufi mm, misali zan iya baka wani abu na musamman a kunshe wadda za ka yi alkawari ba za ka buɗe ba amma fa abin da mai raguwar zuciya ba zai iya gani ba haba rabe ni fa ba abin da ba zan iya idan da bunƙasa kasuwanci na ba yaya ake amfani da shi rami za ka haƙa a ƙofar kantin sai ka binne shi akwai kuma wani magani da zan baka ka hada da shi yawwa irin wannan nake bukata ai idan ka tabbata fa kowanne inganci sai fa ka zo da rabin kuɗin ina ganin euro ɗari biyar za su isa kai kai kai kai to ai kai kuɗin sun yi yawa ai amma kuma ai maganin akwai aiki arha ai kuma ba ta ado abin da zan haɗa maka da shi ba fa garo garo ɗin magani ba ne magani ne mai ingancin gaske To a yayin da Usman ya tafi neman magani wajen rabe, can kuma 'yan sanda na can suna neman zakari domin kuwa sakamakon gwajin kwayoyin halitta da aka yi ya wanke ladidi daga laifin. Don haka 'yan sanda suka yanke shawarar binciken garin gaba ɗaya tare da taimakon karnukan 'yan sanda. Jami'an 'yan sanda tambaya da dauda da kuma wata jami'a daga sashen karnukan 'yan sanda za su fara binciken nasu ne daga gonar alobera ta Dr. Jummai wadda take a wajen garin Basusa. Sergeant, officer, ina kwananku. Sannan ki da zuwa ofisa Rabi. Na ga karnukan naki a shirye suke. Wannan ita ce kulu, kuma ita ce take kula da ma'aikata a yau, da yake mai gidan gonar Dr. Jummai bata nan. Kun san fa uwar ɗaki na Dr. Jimmai, ba za ta ji daɗin abin da kuke yi ba. Bar ma na kira ta na faɗa mata abin da kuke yi. Ke san wani abu kulu, mu ba ba ruwanmu ko uwar ɗakin ki ta ji daɗi ko kar ta ji daɗi, domin mun riga mun karɓo warantin yin bincike a nan. Hm. duk ma abin da kuka ce ofisa na ji daɗi da kika zo da karnakan nan yau za mu fara ne daga gonar aloe vera saboda tana daga wajen gari daga nan kuma za mu dinga tafiya har tsakiyar gari madalla ofisa kamar yadda muka shirya da farko za mu bincike kewayen gonar daga nan kuma sai mu bincika cikin gine-ginen gonar to shi kenan ai sai mu fara bari na saki karnukan yanzu yauwa hakan yayi yauwa mu je yawwa kana ina yawwa a'a kai duna ya aka yi ne ya kake sauri ne me kake nuna min ina kake nuna min me a nan din kai kai ina shebur dina gashi nan ba ni mu gani to a a menene wannan ikon Allah lafiya dai ko wai mai duniya ta zama ne wai mai a wajen ne kasusuwa kasusuwan mutum ne kuwa la ai ko lalle kashin mutum ne ha kun ga can ga haɓa nan kuma ga ƙoƙon kai Wataƙila ma na yaro ne abin mamaki lalle kasusuwan mutum ne da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi sai dai kuma muna da kwantan tambayoyi jingim da suke buƙatar amsa ko ina dr jummai ta shiga ko ta san wani abu game da kasusuwan nan da aka binne a gonarta kar ku manta kuna iya sauraron wannan shiri da ma sauransu a shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma a shafinmu na sada zumunta na facebook ku huta lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar jamus. yaƙi da muggan laifuka.